أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه yau muna ranar shida ne ko biyar a watan ramadana watan tara hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda ya zo daidai da 27 a watan uku watan march shekara ta 2023 allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yaddarsa a wannan yammaci ya haɗa fuskokinmu a cikin masallacin obayi bin ka'ab da yake nan yan kifi kan hanyar tafiya mai gatari a gumen local government jigawa state a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da tafsirin ramadan daga wannan masallaci muna cikin suratul baqara mun yi darussa 73 a cikinta jiya darasi na 73 muka yi inda ma bada anahu bi zikri wasiyatullahi kuma mun fara shi ne da ambatan wasiyar Allah maɗaukacin sarki bil mutawaffa anha zawjuha game da matar da mijinta ya rasu yar takaba Allah ya wasiya da ayi wasiya ta mata an ilal hauli jiyar da su daɗi tsawon shekara guda a gidajen mazajen su da suka mutu ba tare da an fitar da su ba muka tattauna akan ayar wasu sun ce mansuha ce an shafe ta wasu sun ce ba a shafe ta ba wa ma ila zalika ila an katamna har zuwa lokacin da muka gama shi ta darasin mu na jiya bi qissatil ladina kharaju min diyarihim da kissar wasu da suka fita daga gidajensu hadar al-maut kawai dan tsoron mutuwa muka ji wa annal khawfa la yughni min al-maut shay'a muka ji cewa shi kuma tsoro baya wadatar da komai al'amarin mutuwa ko ka ji tsoro ko ka ji tsoro wannan ba zai hana mutuwa ba rashin tsoron ka ba zai gaggauto da ita ba ko ya daga ta saboda haka ita da tsoro da rashin tsoro mutuwa duk daya kamar yadda ibnu kasir yake cewa fi hadhihi alqissa a wannan kissa da muka ji a ƙarshen darasin jiya ibratan akwai abin daukan izina wa dalilun ala annahu lan yughni hadar min al wato cewa shi duk inda kai da tsoro ta shi kuma tsoron ba zai kara wa kaddara komai ba ba kuma zai rage mata komai ba wa annahu la malja'a min illa ilai muka ji cewa dai kawai duk inda aka je aka zo da tsoro ko ba tsoro babu inda zaka je ka nemi faka sai dai ka koma ma Allah subhanahu wata'ala fa inna haula ifarru min alwaba'i wa innan sun guje wa bala'i dalaban lidulil hayati dan su samu tsawon rayuwa amma fa'umilu sai aka ma'amalance su bi na ƙidi ƙasa da yin, da saɓanin manufarsu manufarsu su gujewa mutuwa sai kuma aka san abin da suke nufi ya same su Waje a humul mautu tsari an mutuwa ta zo musu da sauri fi anin wahid kuma gaba ɗayansu ma a lokaci ɗaya walala a zaman gida ba irin wannan mutuwar in ba annoba bace ta faɗo har gidan da da wannan ya mutu ya wancan ya mutu wancan amma su ga suka gudun mutuwa gaba ɗaya gari kuma mutuwa ta zo musu gaba ɗaya lokaci guda kaga ta su ma ta fi abin tsoro ta fi muni kenan so wannan kusan shine abin da muka tattauna a jiya kuma ya zo a cikin sayyul bukhari babun ma yukrahu min al-ihtiyal fil firari min al babin da yake magana akan an ƙi. mutum yake wato ƙoƙarin ihtiyal hilata ga abin da yake annoba ne hadisi na 6973 yake cewa na abdullahi bin maslama abdullahi bin maslama ya bamu labari an malikin daga malik an ibn shihab daga ibn shihab an abdullahi bin amir bin rabi'ata daga abdullahi dan amir dan rabi'a anna umar bin al-khattab radiyallahu anhu hakika umar dan khattabi Allah ya kara masa yadda kharaja ila shami ya fita zuwa shami falamma jaa bi sarga lokacin da ya je wani gari da ake cewa sarga balagahu annal waba'a sai ji labari cewa wata annoba wa qa'a bi shami ta afkawa wa shami fa akhbarahu abdurrahman bin auf sai abdurrahman bin auf ya bashi labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah daraja da aminta Allah tabbata a gare shi ya ce idza sami'tum bi aradin fala ta taqaddimu alaihi in kuka ji labarin annoba a wani gari ta barke to kada ku kai kanku wannan gari din wa iza waqa bi ardin in kuma annoba ta fado wani gari wa antum biha ku kuna cikin garin fala takhruju to kada ku fita daga cikin garin firaran minhu wajen ku guje wannan annobar ka ku yi haka to da sai Umar ya fito zai shami aga masa labarin akwai annoba shi da ya yadda kawai a bashi ya tafi to sai aka kama masa aka ce a ga abinda annabi ya ce game da annoba saboda aka fara ja Umar min sarar saboda haka daga nan ma sai sai na Umar ya juyo da laha Umar sun man sarafa ya gode wa Allah sannan ya juya ya fasa zuwa wato Shami din kafin mu shiga darasin yau akwai tambayoyi da aka turo a jiya mai tambaya ta farko yana magana akan yanayin gaisuwa to kamar yadda a karatunmu na shekaran jiya muka ce addinin musulunci ya zo ya samu wasu al'adu wanda suna da kyau amma suna buƙatar gyara sai ya gyara su sai zai samu wasu al'adun kuma a karo na biyu munana ne sai tashe su daga aiki haramun ne a nisance su sai kuma abin da yake da kyau babu shi kuma sai shari'ar musulunci wato ta kawo shi so asalin gaisuwa a musulunci sallama ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko da za ka yi ina kwana dai sallama ita ce asalin gaisuwa a musulunci saboda in kai sallama ya amsa maka lada za ka samu wancan kuma al'ada ce sai dai wani abu na niyya ya gadon maka lada amma ba kaman wannan ba wanda annabi ya ce afshi salama bainaku a wani hadisi na ce ba zan gaya muku da idan kuka rike shi za ku samu soyayya a tsakaninku suka ce muna so ya ce to ku yada sallama a tsakaninku to ga sallama ga kuma samun lada idan kai sallama ga musabaha da addinin musulunci ya san da ita to wannan shine kaifiyar yanayin gaisuwa a musulunci mai tambaya ta biyu ko ta biyu abinda yake cewa ya za a yi a yi ibtalus sihiri yana ga kamar an masa sihiri to ibtalus sihiri akwai hanyoyi masu yawa akwai rigakafi kafin sihirin dama annabi sallallahu ya ce duk wanda yake karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir dari da safi dari da yamma yace to duk wanda ya faɗi wannan ayini ya faɗi dari to ai abinda abin da ba wanda ya irin abin da ya sai dai wanda ya faɗa sama da yadda ya faɗa sannan shi da aljanu sun yi bankwana to kaga wannan riga kafin ne na duk wani sihiri kuma da akwai mu'awwazatai ne kuma da ake neman tsari ɗan nan bayan kowace sallah ana so ka karanta haka in ka gari ana so ka karanta to amma idan sihirin ya riga ya faru fa to shi ma akwai ibtalis sihiri da ake da ganyen magarya ganyen magarya guda bakwai ake nema a daka su a zuba ruwa a cikin su su dai waɗancan kulhuwar lawa da ma'awazata inda falakin na suna cin abin da ake karantawa a tofa da kuma wasu ayoyi a cikin suratul baqara da wasu a cikin suratul daha to kaga wannan kuma sai in ka tafi wajen wanda dama harka su ce in ka anan garin kake in ka samu malam istihaq zai maka bayanin da yadda ya kamata a yi in kai kake so kai da kanka so dai wannan shine kaɗan daga cikin amsar tambayar ka wallahu a'lam muna roƙon Allah ya sauke Allah ya bada lafiya Allah ma ya sa ba sihirin bane wa bin nisbati ma nabda'u bihi al-yawma dangane da abin da zamu fara da shi a yau a zuhaili yake cewa wa qad Allahu ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya ba mu annabin labari ikhbaran an gayatu tahzir wa tanbihi an qaumin min al-bashar wato yana ba shi labarin wasu mutukar taka tsantsan da wasu suke ganin sun yi wa kansu game da mutuwa kharaju min diyarihim sun fita daga cikin wato gidajen su firaran min al-mauti dan su gujewa mutuwa imma bi sababil khawfi ko dai dan dalilin tsoro da suke ji min al-adu abokan gaba kar su har shigo su hallaka su aw bi sababin waba'in ko kuma wata annoba amun amun da'un a shekarar da aka yi wato annoba din wani hauhi da wani makamancin wannan saboda shi qur'ani kawai alamtara ilal ladina kharaju ce bai faɗi abin da sa ya ba su tsoron ba amma dai ce sun fita ne kuma hazaral maut fa humullahu ta'ala to sai Allah maɗaukacin sarki ya karɓi rayuwarsu Sun ahyahum sannan ya raya su hum dan Allah ya nuna musu hum wa kullu man khalafa ba'dahu da duk wanda zai zo bayan su annal imatata haƙiƙa mutuwa innama hiya biyadillahi ta'ala tana hannun Allah ta'ala ne la da gairi ba ta hannun waninsa fala ma'ana li kaufi ka'ifin babu ma'anar tsoron wani mai tsoro inda akan mutuwa ne wala gitirarin muktar babu wata ruduwa ta mai rudi inda akan mutuwa ne wa anzalallahu ta ayatul qur'aniyya tamhidan amrahu lil da Allah ya saukar da ayar alqur'ani dan ta zama shimfiɗa ce ga umarnin da zai yi wa wato muminai min ummati muhammadin na daga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka baka labarin wa'incan wanda suka fita daga gidajensu suna jin tsoron mutuwa a ƙarshe suka je suka wa mutu gaba ɗaya ba a rage kowa ba to Allah zai wani umarni ne shi umarnin wanda umarni ne na jihadi to duk wanda yake tunanin tsoron mutuwa ba zai iya jihadi ba to Allah cikin da yake alhakimu ne kafin ya ga ya bada umarnin jihadin sai ya ga maka ka sani ga ma abin inda mutuwa ce to ga wasu ma kafin ka yadda suka ji tsoron mutuwa din suka fita da gari gaba daya kuma Allah ya nuna musu ba a nan take ba ita mutuwa kamar da muka bayani a jiya ba a guje mata eh, duk inda kake ta taho ta ɗauke sarki mai hawa da dubin dawaki ga dubin matsara a ɗaki, inda ma abin ya fi ƙara muni ba ta barfan ko mara kwabo ba kaga ruwan zafi ce ba ta da gefe kenan ko ba inda ka zaka je ba ta nan aina ma ta kunu idrukumul maut duk inda ku kasance mutuwa za ta wato riske ku to zai musu umarni da bil jihadi da jihadi wal infaqi fi sabilillah da ciyar da dukiya dan ɗaukaka addinin Allah hatta la yakunu kal umami al mayitatu allazina tawallu an al infaqi domin kada su zama kaman sauran wato al'ummai alladina tawallu waɗanda suka juya baya suka bar ciyar da dukiyarsu dan ɗaga addinin Allah wa aradu al jihadi suka bijirewa jihadi wantahalu alma'azira alwahina suka yi ta kawo uzurori raunana wanda babu dalili qala Allah ta'ala sai Allah yake fada a ran malam Umar a aya ta 245 da بالله من الشيطان الرجيم نعم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم بسم سبحانه وتعالى يتشي وقاتلوا توقياكي inda ya ƙarshen da ake jin tsoro shine mutuwa to an gaya muku mutuwan nan ba a zaman gida take ba ba a fita take ba ajali ne ajali kuma ya danganta da yadda ya zo jiya mun faɗa ko izalamta mutu bi saifi mutta bi gairihi idan baka mutu da takobi ba za ka sha ruwa a gida kana kwanta ka mutu atul asbabu wal maut wahidun dalilan mutuwa ne suke cancanzawa amma mutuwar da guda ɗaya ce kuma kowa sai yayi ta yasa idza ja ma la budda minhu fa marhaban bihi kawai duk abin da ba makawa ya zo sai ya zo kawai kai maraba da shi ka zauna lafiya dan kinka ba zai hana ba kamar yadda sanka ba zai jawo shi ba so Allah ya ce to ku yi yaki don ɗaukar addinin Allah wa alamu ku sani fa annallaha sami'un alimun Allah mai ji ne da duk abin kuke magana a kansa kuke faɗa sannan alimun masani ne da dukkanin abinda kuke aikatawa kuma sanin ma ba irin na zahiri kawai ba ya alamu ma sirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bi zati sudur ya san ma surruna abin da kuke asirce a birnin zukatanku ya san abin da kuke bayyanawa don shi alimun masani da abin da zuciyar mai zuciya kirjin mai kirji ya ƙunsa tun kafin ya bayyana to za ka yi alama mata suru na mata ulinu ai fa asinu niyatikum ku kyautata niyoyinku wa qasidu bizalika wajha Allah ku nemi yardar Allah kawai in Allah ya ce ku yi abu ya baka dama to yi abin da ka nemi yardar Allah kuma ka dogara ga Allah amma kana sa wa in wa in kana sa wa yanka tunaninka to wannan zai rashe dan ne yake damun ka kuma zai raba ka da yin abin da ya kamata ka yi kuma zaka koma wa Allah dole mutuwa kake ki sai ka mutu kuma sai ya tambaye ka me yasa baka yi ba saboda ka kyautata niyya innamal a'malu binniyati wa alamu ku sani annahu la al qu'ud an alqitali shay'a zaman ku gida ku kifta yaki to wannan ba zai amfanar da ku komai ba ba zai fa'idantar da ku komai ba walau zanantum anna fil qu'udi hayatukum ko ku a ku kuna ganin zaman kar ku fita nan rayuwa take sai wanda ya fita din ya je ya dawo lafiya kai da kake gidan mutuwar ta same ka cikin gida ta kashi nawa akai wa kam min sahihin mata min ghairi illatin to wa kan min saqimin kuma ashahinun min ad-dahr wa kan min sahihin me lafiya nawa ne mata min gairi illatin ya mutu ba koda ciwon kai kuma wa kan min sahihin aw kan min saqimin mara lafiya nawa ne ashahinun min ad-dahr ya warke ya rayu tsawon lokaci masu lafiya suka yi ta mutuwa a gaban shi to ka gabata taron sai da cuta ita ba tare ta lafiya ba wato mutuwa falaisa ka kazalika al'amarin ba haka yake ba na zaton ko zauna gida na zaman lafiya yake wale haza zakar ta sabika saboda haka Allah ya ambatan mana waccan kisa ta ilal lazina kharaju juɗincan can atan dan ta zama shimfiɗa ce li hazal al’amuru ga wannan umarni da Allah zai bayar na afta yaƙi din nan haka ma lam yanfa allazina kharaju min diyarihim hadar al-maut kaman yanda wanda suka fita daga gidajensu don tsoron mutuwa to bai amfana musu ba ɗin, din fitatta ba ta amfana musu ba bal atahum ma hazaru a abinda suke tsoron masu suka kai kansu gare shi min gairi ai ya hata sifu ba tare da suna tsammani ba fa alamu annakum kazalika kuma ku sani al'ummar annabi da ake cewa wa qatilu fi sabilillahi kuma matsayin ku kenan Ibn kathir yake cewa ai kama annal hazara la yuguni min al qadari kadhalika al min al jihadi kaman yanda taka tsantsan dinka ba abin da yake karawa kaddara ba abin da yake yake ragewa kaddara kawai kaddara ta riga yi fata inji bahaushe to haka kuma shi ma wato gudu min al wata wa tajannubihi da nisantarsa la yuqarribu ajalan baya kusanto da ajali wala yuba'iduhu kuma baya nisanta ajali balil ajalu mahatumun arziki abu ne mahatum wa rizqu maqsumun arziki abu ne rababbe muqaddar wanda kuma an riga an kaddara shi muqannanun la yuzadu wato an dabaibaye shi da inda aka iyakance shi da arziki da ajali ba a karawa a kansa wala yanqus kuma ba a rage ya minhu tunda ai abu ne an rubuta shi tunda tunda aka hura maka rai ana hura maka rai abin da bai ba bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi ka gani shi ya sa Imam Ahmad bin hambali Allah ya kara masa yadda kun san malamai a da suna da tsada kwarai da gaske abin da nake nufi da suna da tsada za a yi lokacin da idan kuna da fatawa misali kadara a nan gumel din malaman gumel sun kasa warware ta to su kansu malaman gumel yanzu abin da za a yi sai dai a jira lokacin aikin hajji an ji a haɗu da manyan malamai na duniya su warware yanzu kana da fatawa ga malaman a garinku sai ma ka je ka kira wani wanda bai kai na garinku ba a wata uwa duniya ba haka bane kaga yanzu kenan malaman suna da arha kenan saboda ni'ima da Allah ya mana ta hanyoyin me hanyoyin sadarwa amma a wancan lokacin in a al-muharram tambaya ta gagara ba kuma wani guri da tafiyar kasa za ta kai ko doki zai kai to kawai yanzu abinda za a jira mata masu tafiya aikin hajji a ba su sakon tambayar an ji a dina manyan malamai to a wancan lokacin ne wata rana imama ahmad sai ya shigo garin bagadada to tunda imama ahmad babban malami ne sai aka ce ake ta kokarin a amfana da zuwan sa kafin ya wuce duk abin da ba a sani ba duk tambayoyin da suka shiga duhu a zo a yi masa to cikin mutane kowa da irin tunanin sa ka tara mutane da yawa wani daga cikin wanda suka haɗu da shi kawai sai tunanin sa ya bashi shi abin da zai bari ya tambayi imama ahmad akan me yake gina rayuwarsa photocopy rayuwarsa shi yake so sai ma ya ce masa shi yana gina rayuwarsa ne akan abu hudu ya ce abu na farko da yake gina rayuwarsa a kanta ya ce ya san yana da arzikin da Allah ya rubuta masa duk inda aka je aka zo rabon kwado baya hawa sama wannan arzikin nasa ne ba zai tsallake shi ya kai ga waninsa saboda haka abin da yake yana kama hanyar nema to ya gama nasa sai ya barwa Allah ikonsa ya san kawai inda sa rabon kwado baya hawa sama ba zai yaki halal yaki haram ba Ya ce wannan ne abu na farko da yake gina rayuwarsa a kai. Ya yace abu na biyu ya san yana da wajibai na ayyukan da Allah ya wajabta masa farillan da Allah shi ya dorawa ba wanda zai sauke masa wannan wajiban shi zai sauke wa kansa saboda kai ce sai ya shagaltu wajen sauke abin da yake wajibi ne a kansa yanzu kai da aka ana cewa wajibi kai sallah za ka fara tunowa ita ce kawai wajibin da ka fasa a gaba to ai ka bar baya da kura ma kafin sallar haƙƙin mahaifa ba wajibi ba ne wa bil ne ihisana wa qada rabbuka ta abudu illa iyyahu sai ce wa bil ya ce a yace anishkurli wal walidayka ka Ka gode mun ka gode wa mahaifanka saboda haka a suratul isra'i ce ya an yi qada rabbuka ne kawai saboda haka wannan yake nuna maka ashe wajibin ba kawai iya sallah ba ne. a ciyar da iyalanka da kyautata musu ba wajibi bane a ka kai ma ka sani kuma limamin na da daura aure ai an tuna maka bayan daurin aure ka zauna da makautanka lafiya ka kyautata musu ba wajibi bane ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai yake cewa ma zala jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayawrisahu yace mala'ika jibril bai gushe ba yana min wasici da makauci in yazo zai tafi sai ce mu kula da makauci annabi yace har sai da ne zatan anya makauci ba zai ci gado ba saboda yawan wasiyar da Allah ya kake da makwacinka ka damu da damuwarsa ko a neman ma matsalarsa kake ya fada ko kai ne ma matsalarsa a rayuwa kake ja masa matsalar wata rana annabi ya hau mumbari sai aka ji ya ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi ba mai imani bane wallahi ba mai imani bane qila man ya rasulullah aka ce waye ne ya manzo Allah ce man la yu'minu jaruhu bawa'iqahu wanda duk makaucinsa bai amince wa sharrinsa ba to ba mai imani ne. misali yanzu ya taho wajen tafsiri amma inda za a masa waya a ce to wani fa ya tabka maka tsiya dama ya san zai aika to duk wanda dama an san zai aika akan makaucinsa ba mai imani bane to kaga wannan ma wani wajibi ne akan ka makautanka zawul qurba fa yan uwanka na jini ma abota kusa ce wanda har a cikin dukiyarka an ce akwai wajibi ka kula da su su ba sa jira sai dai ka ba su zakka ya sa ma aka ce su in zakkar ta kai in dukiyar ta kai su ba sa cewa da za su ci zakka saboda su suna da haƙƙi na ɗan uwantaka wannan duk ba wajibi ba ne? to misali na bayar akwai wajibai da yawa to shine sai a Imam Ahmad yace abu na biyu da yake gina rayuwarsa shine sanin akwai wajibin da Allah ya dora masa sai yake kokarin saukewa kansa dan ya san ba wanda zai sauke masa abu na uku sai ce ya san duk inda yake Allah yana kallonsa sai ke kunya saba masa ya san duk inda yake Allah yana ganinsa ya ce sai ke kunya saba masa to wannan imam amar kawai Allah yake gani ko ni da kai da kowa Allah yana ganin karanta farkon suratul nisa'i aya ta farko kawai ka dauke ta zuwa karshe ka gani sakon da za ta baka me Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku in ba ku san shi ba Allah zai khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halice ku daga rai kwaya ɗaya annabi Adam wa khalaqa minha zawjaha daga annabi Adam ne ya halatta masa matarsa Hawa wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa daga annabi Adam da Hawa ne ya yada mazaje da yawa da mata ko sai sake rufe ayar da abin da ya bude ta ba wata ku yace ba sai yace wata qullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku dai sake jin tsoron Allah wanda kuke hada junan ku da shi dan Allah wana ba ni kaza wana taimake ni da kaza haba kawata haba yayana to ku ji tanga ku ji tsoron dangantaka da ke tsakaninku mahallin shahidin shine karshen ayar inna allaha kana alaikum raqiba ku sani Allah duk inda kuke raqib yana ja ku yayi attachin din ku yana tare da ku shine abin da imama malik ya san duk inda yake Allah yana tare da shi dan inna allaha kana alaikum raqiba hadisi yazo yace ya na fikum mala'ikatun bil-laili wa mala'ikatun bin-nahari mala'iku sun yi a tacin ɗinku suna bibitar ku wasu mala'ikun a cikin jaranku, wasu mala'ikun a cikin yininku. mala'ikun da suka yi ni da ku in aka canje shi aiki da asuba in suka koma majan Allah sai Allah ya ce kai fataraktun ibadi ya kuka bar bayina wa huwa a'lamu bihim alhali Allah ya fi su sanin halin da bayin suke ciki sai sai atainahum wa hum salluna. mun je musu da la'asar suna sallah wa nahu yanzu mun baro su da asbahi wa hum salluna suna sallah almuhimmu na fikum kaga ga tsaro na Allah inna Allah kana alaikum raqiba ga kuma mala'ikunsa da ya sa muku wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tafa'alun wa inna alaikum tabbata hakika akan ku ku bayi ku halittu akwai matsara wannan matsaran ba ss din garin ku bane na kasar ku ba security din ku ba yan sandan ku ba sojan ku bane ba immigration din ku bane a'a kiraman ne wasu masu karamci mala'iku ne Sheikh Gum rahimahullah yace mai karamci ko baya saba mahalicin sa cikin Raddul Azhan to kiraman ne masu karamci ne sannan kuma katibi na marubuta ne ma'ana da karami kawai inda zaka yi action inda zaka motsa kawai rubutu suke yi ko ka yi mai kyau ko ka yi mara kyau ka yi kana sani katibi na ne sannan ya alamuna ma ta fa'aluna suna sanin ma komin girman abin komin kankantar abin da ta fa'aluna kuke aikatawa kawai maganin kada a yi kada a fara amma kana motsawa inda action ne suna rubutawa ko mai kyau ko mara kyau to wannan ya sa imam Ahmad ya ce abu na uku ya san duk inda yake Allah yana ganin sa sai yake jin kunyar saba masa abu na hudu na ƙarshe da yake gina rayuwarsa ya ce ya san yana da ajalin da Allah ya tsora masa ya san zai zo masa ba notice ba shiri to sai ce sai ya zama ajalin yana binsa shi kuma yana ta ƙoƙarin ayyuka kafin ajalin ya cin masa ya ce tuwanin abubuwan su a kansu yake wato gina rayuwarsa ban sani ba ko imam amal ya fa'idantar da kai ko ya fa'idantar da ke ke da kai a me kake gina rayuwarka in kuma da baka sani ba yanzu ya tuna mana Allah maɗaukacin sarki ya datar da mu an ce daga na gaba ake ga zurfin ruwa ko an ce tashabbahu fa in lam takunu mislahum wai ku kamanta ko da ba za ku yi su ba fa inna tashabbaha bil kirami falahum domin kamanceceniya da masu karamci to rabautuwa ne ga wanda ya koyi da su imam malik yake cewa istarshadal shagal garbu bil madi fa arshadahu wa nahnu lana madin nasinahu yace muturawan yamma da suka tashi tsiyatakunsu akan al'ummar musulmai sai suke photocopy daga magabatansu yace mu kuma muke da ababen koyi kyawawa amma nasinahu mun manta da su Allah ya kiyaye saboda haka sai mutum ya kiyaye aiki wato kaddara ba a guje mata balil ajalu mahtumun war rizqu maqsumun arziki rabu an riga an raba kama qala ta'ala ibn kasir yace kamar yadda Allah yace allazina qalu li ikwanihim sune waɗanda suka ce ma ƴan uwansu wa qa'adu alhali sun zauna sun ki fita sai suke cewa ƴan uwansu ma da suka fita law afauna da sun biya tamu sun yi mana biyayya sun yarda da shawaran mu ma qutilu da ba a kashe su ba kul sai Allah yace ce to shikenan in suna ganin su da suka tafi dan fita sai suka mutu su na gida rashin fita ya hana su mutuwa to fadara'u an anfusikumul mauta ku sanya ganuwa ku raba kanku da mutuwa tunda zaman gida shine musabbabi to ku raba kanku da mutuwa har abada in kuntum sadiqina in da gaske kuke yi ku raba kanku da mutuwa ali imrana aya ta 168 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa qalu suka ce rabbana lima katabta alaina alqital har ma suna challenging kalubale ya za a rubuta musu yaki laula akhartana ila ajalin qaribin da dai a ce ka dan jinkirta mana ba yanzu ba yanzu Allah yake ba shawara subhanallah rashin imani bai ba sai Allah ya ce kulka da su mata'ud dunya qalil abinda suke yake yaudarar tasu suke ganin karfi aiki to qalilun ne dan kadan ne wal akhiratu khairul liman ittaqa lahira ita ce mafi alkhairi ga wanda ya ji tsoron Allah wala tuzlamuna fatila amma in ku ji tsoron Allah kuka tsaya kuka yi abin da ya dace to dai da ƙwayar dabino ko fata take cikin dabino farin ledan nan to ba za a zalunce ku ba amma in kuka ƙi dan tsoron mutuwa to ku sani aina ma ta kunu duk inda kuka kasance yadrukumul mautu mutuwa za ta riske ku walau kuntum fi burujin mushayyada ko a wata irin ganuwa ko a wani irin tsaro kuke sotin nisa'i aya 77 zuwa da 8 warawaina an amirul jiyush Ya ce mun ruwaito daga amirul juwish wa muƙaddamin asakir kuma na gaban wato rindina wa hami hauzatul islam mai kiyaye ganuwar musulunci wa taifin lahil masalul lalata da muka zo wannan gabar kowa zai gano shi takofin Allah zararre wa kenan eh Khalid bin Walid jazakumullahu khaira ala ada illahi takobin Allah zarare akan makiya Allah abi Sulaiman baban Sulaiman Khalid bin Walid radiyallahu anhu annahu qala Khalid dan Walid ya fada wa huwa fi siyaqil maut lokacin da yake magagin mutuwa yace laqad shahidtu kaza wa kaza yace na halarci wajen yaki kaza na halarci wajen yaki kaza mawqifan wa ma min udwin min a'dha'i babu wata gaba daga cikin gabobin jikina illa wa fihi rumyatun face akwai suka da mashi au da'anun ko sara au zarbatun ko takobi wa ha ana za a mutu ala firashin amma yanzu a ƙarshe akan gado na zan mutu yana takeici ya ba irin jihadi ba irin gumurzin da bai shiga ba amma gashi a ƙarshe a gida zai mutu yana yana takeici wannan wai me yake so ya nuna maka tsoron mutuwa ko kakewar shiga hadari don tsoron mutuwa musamman irin abin da Allah ya umarni ka ki idan kana tsoron mutuwa to ai wannan ba zai hana ka mutuwa ba inda da ka kin kin yin kuma ba zai hana ka mutuwa ba sannan kuma wani zai je ya dawo lafiya dama ita ma matsalar mutuwa ma ba wanda yake neman ta take nema ba kana nan kana ta tsoron mutuwa wancan yana ta shiga hadarin yana fitowa lafiya kai kana gida ka zo tarar da kai kuma wancan akai saboda yanzu ga Khalid bin Walid Saifullah al-Masalul takofin Allah zarare akan makiya Allah yana takaicin duk yaƙoƙin da yi amma ƙarshe a gida zai mutu wannan zai bamu zuwa ga ɗan uwan ɗayan Bara'u bin Malik Allah ya ƙara masa yadda tun daga radda ya musulunta sai duba ya gato tunda Allah subhanahu wataala ya ce la Allahu nafsan illa Allah baya dora wa rai sai abin da ya bashi dama to shi wacce dama Allah ya bashi sai yi wa kansa hisabin wato shi yana da lafiya yana da ƙarfi to tun shi ne jarin da Allah ya ba bashi da shi zai sai aljanna to shi ko duk lokacin da wani yaƙi ya taso to da shi za a yi zaka shi yasa shi har annabi ya bar duniya daga musulunta ta ba yakin da bai je ba kuma baya fita dan ya dawo ka san duk burin wani mayaki shine shahada saboda ita shahada mutuwa a wajen yaki ba ordinary mutuwa ba ce irin ta masu zaman gida wala ta nan lazina, qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun kada ku taba tsammanin wanda aka kashe su a fagen fama wajen daga addinin Allah li tatarafrafa islam wai ku dauka amwatan irin masu mamata ne irin kowa Allah ce bal ku bar wannan labarin ahya'un surayayyu ne wata irin rayuwa ta musamman inda rabbihim Allah kadai ya santa in suka mutu ke yasa hadisi yace ba wanda zai mutu a filin alkiyama yayi burin ina ma a dawo duniya ya sake yin wata shahadar ya koma saboda karamcin da ya gani da irin mutuwar da ya yi to bara'u bin malik haka duk yakin da za a fito da shi za a je kuma baya tsarin dawa kuma ya dawo lokacin da abubakar ya fara samun matsaloli na murtadduna da mutanen ba'una da manu'in zakati duk da yadda suna abubakar shekara biyu da wata shida ya yi shugabancinsa amma a cikin rigingimu saboda farkon rasa annabin ne sallallahu alaihi wasallama shine khalifa na farko matsaloli ita ko ina to da murtaddu da masu ridda da masu hana zakka duk suna buƙatar sai an yaƙe su in ka bari aka rusa zakka an rusa ɗaya daga cikin rukunin musulunci a mai da shi gurgu kenan in ka bar masu yin ridda to za ki tafsir da mutane daga addini in ka bar mutanen ba'una annabawan ƙarya lokacin akwai irin su musailama irin su tsalaiha musalama tun annabi yana da rayuwa ya rubuta masa takarda wasiƙa yace min musailama rasulillah ila muhammad rasulullah yace daga musailama manzan Allah zuwa ga muhammadu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi baya rubutu yace yasa aka masa reply aka rubuta masa min muhammad Rasulillah ila musailamatul kazzab daga Muhammad manzon Allah zuwa ga Musailama cikakken makaryaci tataccen makaryaci hadda da annabta a ƙaryar to wannan musailama din mai dukiya ne annabi da ya rasu sai da da'awarsa ta ƙara ƙarfi ka san kuma dukiya yanzu nan in shedan zai zo da ita sai ya ja mutane sai zaka musamman kuma za ba a ba da kabilanci irin na jahiliya daga cikin yan kabilarsa aka samu wanda yake cewa ya ba annabi ɗan ƙabilarsa makaryaci ya fiye masa ya bi dan wata kabilar mai gaskiya wai ya ma san makaryaci ne amma tun da dan ne gare ya bi dan kabilarsa makaryaci to ya yi wani katon gidan gona bishiyu da abin nan da babu a ciki ya kewaye shi shi annabin Allah shi kuma ya sa masa jannatin rahman aljannar Allah gidan gonarsa to lokacin da aka shirya ya kasta inda nake so in kai mu dan mu gane wato zaka yi tsoron mutuwa ta sane ka wanda yake neman ta ba ta samu wannan bara'u bin malik an fita ya kasta da shi an je saboda yaƙi mai ƙarfi ne na gaya muku an yi gumurzu kwamandan yaƙin tunaninsa yana nema ya ƙare sai zo ya samu bara'u ɗin wannan ɗan ina da shahadar nan ya ce bara'u ka san annabi sallallahu alaihi wa alihi a ya ce ka yi hudu ba cikin mutanen madina wannan mutanen za su gagare mu allah ya baka murya so bara'u ya ware muryarsa ya ahala madina cikin abin da ya hudu ba ya ku mutanen madina la madina ta kumul yau ya ce yau ba madina ba ce a gabanmu innamallahu wa rasuluhu wal janna yace kai abin da yake gaban mu Allah da manzansa da aljanna ai da yayin wannan wato hudubar imani ya biji silin sai aka ca kan mutanen musulmatul kazzab sai ga su suna gudu da kansu suna shiga wannan gudan gonar tasa mai doguwar katanga suka rufe kansu to yanzu sun gudu sun rufe kansu ba kashe su aka yi ba nasara aka yi a kansu ba in an tafi an su za su sake shirin sama da wanda suke da shi yanzu kenan to yanzu ya za a yi kuma yaƙi ne irin na da ba na yanzu ba yau da na yanzu ne ai sun wata rigiya mutane ake ne suka haɗa guri guda kawai bom ɗaya za a jefa musu Roket ɗaya ne to amma yaƙi ne irin na da gaba da gaba ne kawai to an yi rasa yadda za a yi in an tafi ba nasara ma an ba su sabuwar dama ne ta gyara ta gyara su kenan to ya za a yi tunani yana nema ya kare wannan bara'u bin malik din dan ina da shahada sai zai cewa kwamandan yaƙi. ya ce a samu masu ƙarfi su ɗaga ni su jefa ni katangar zan buɗe muku ƙofar sai ka san ba ina da shahada ba a yi haka in ba ba a tsoron mutuwa ba a yi haka yanzu kai kwamandan ya kalle kai ce dama kai naga kana da ɗan afki ko kai za mu jefa yanzu ka ji tiranci barkalla ka ji dubbe ga kowa ba sai ni ya tsana amma shi ku shi ya kawo kansa kuma da ya kawo kansa hakan aka yi aka samu majiya ƙarfi suka ɗaga shi suka jefa yana fadawa ci suka yi kansa da tsara da suka ai ba yaƙi ya shiga ba ka gane kuma tsayuwa akan manufa sauraya yana daga cikin abin da yake damun mu kana da manufarka amma ka kawo mu hanya sai wani abu ya zo ya daibatin dinka a ƙarshe biyu babu kai baka je can wannan dama ba naka bane misali kuna da kwamitin marayu to kada wani mara lafiya zo muku da katin asibiti ya ce ya zo ku taimake shi ya ji kuna taimakawa marayu sai ku ce a'a mu nan marayu muke taimakawa tafi masallaci amma kuka ce mara lafiya in ya taho zai to wajen ku ku ce eh to shi ma ne ya kamata a yi in ka ce wanda zai kayan daki an tara auren an daga za ku taimaka to kun kace wancan aikin naku yasa ake so a yi division of labor kowane abu a samu masu shi kuma su tsaya akan manufar su. ko ba ku gane ba dai yanzu shi bara ibn malik ana jefa shi kansa da sara da suka ba ruwan ba wai kare kansa ba ko sara ya shi ba yaki ya shiga ba me ya shiga yi bude kofa to za ka yi kofa duk abin da suke masa sai da ya bude kofa dan in ya yansurku inna allaha ma allazi nattaqaw ba aka sai da ya bude kofar musulmai suka shigo aka yi fata-fata da su mutanen matul kazzab shi kuma aka dauko shi rangaranga Tara da suka ta ko inansa kamar da na ga maka mutuwa ita ba wanda yake neman ta take nema ba Khalid bin Walid yana jinyar sa kawai sai ya warke shahada shi ba ta samu ba wannan bai zai masa da shahada ba wannan din da yake to in taɗaice ma rahoton bai samu shahada ba sai lokacin sai na umar shi barawuɗin lokacin sai na umar an zo yaƙi da farisawa 'yan shi'a a yanzu da bautar wuta suke sai na umar ne ya kashe wutar shi sa suka kulla masa kullawa sahabbai shi sa yanzu ga a shekara suna wani bikin shiga wuta ai bautar wuta suke asalin su ne dama sau da haka suna da wayewa suna da majaujawa da idan suka jefa in suka jawo ka kafin ka zo gaban su ma ka gama yawo to shi bara ubin malik an jawo dan uwansa anas dan malik ya kama sasarin suna ja yana ja amma sai da ya kwace dan uwansa duk taron su amma kuma abu da ya kasan hannunsa sai ka shi ba kokon kai kasan in kai ne kana ja ba wai hannunka ya sabe ba zafi ma zaka ji ka sake Allah dai ya gani ka yi ya kokarin ka mai dan karamin kokari amma shi ko duk taransa suna ja yana ja sai da ya kwace dan uwansa amma ba ga hannunsa gaba ɗaya ba tsoka sai kashi to su ma wannan farisawan yaƙi yayi yaƙi gumurzu yayi gumurzu idea tana nema ta karewa kwamandan su to kasan sai wahala ta zo ake tuna dabaru sai ya zo ya samu bara'u bin malik ya ce bara'u kasan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin mutane akwai mutumin da lau aka sama alallahi la'abarra da zai wa Allah rantsuwa akan wata bukata da yake da ita to wannan mutumin ba zai kafara rantsuwansa ba Allah zai biya masa bukata saboda kunyarsa da yake ji misali irin wannan mutanen da muna da su yanzu in ya ce wallahi yau sai an yi ruwa da daddare to akan yayi kafara rantsuwansa saboda kunyarsa da Allah yake ji sai Allah ya ruwa to shine yazo yake tuna barawa yake ka san annabi ya faɗi wannan yace eh ka san lokacin da annabi ya ci faɗa ka ya ce wa bara'u minhum kai bara'u kana cikin irin wayannan mutanen ya ce to roƙa mana Allah tsara. to ba ka ji in wali na gaskiya ne ba mai talla da kansa ba daga da ko gano shi in ba sa abu kuma kun yi sa sai ka bara'u bin malik ya daga hannunsa ya ce Allahumma mnahna aka tafahum Allah ka bamu damar sauke su Allahumma ansurna alaihim Allah ka taimake mu akan su Allahumma hazinhum Allah ka watsa mana gayyarsu cikamakin addu'a sa kuma sai ce Allahumma alhiqni bi nabiyyika ni kuma Allah ka sada ni da annabinka a wannan rana to kaji kuma law aka sama ala Allah a barra to aka ya sauke hannunsa aka yi fata fata da farisawa shi kuma aka dauko gawarsa kaji shi mutuwar sai da ya hada da addu'a kai kana nan kana tsoron ta kana zaman gida kuma za ka wuce sanar da kai a gida aiki ba da gajiya to wannan shine abin da wato nake so mu fahimta to kaga shi Khalid sai yake takaicin gashi wato ya shiga wa'incan da hadarori amma gashi zai mutu wato a cikin gida sai yake cewa a falana mata ayunul jibana yace kai Allah kada ka bawa martsorata damar yin bacci tunda kullun tunda tsoro ne harkar su to ko bacci ka hana su saboda tsoro wa fi ma yati dangane da abin da zai zo ya kulu Rashid Rida Rashid Rida yake cewa qarrana Allah ta'ala al-amra bil qitali Allah ya haɗa umarni da yaƙi bil ala bazalil mali da kuma tsa wato zaburarwa akan sakin dukiya Falmaradu bilbazali, bil bazali abinda ake nufi da sakin dukiya huna ma ya inu alal qitali abinda zai taimaka lokacin wato tafiya yaki kamar lokacin da yakin tabuka ya taso a madinan ma an yi fari tsitsi ake sai kuma labari ya zo wa annabi gamin gambizar kafirai sun yi taro za su zo su afkawa musulmai a madina da labarin ya zo wa annabi sai annabi ya hau kan mumbari ya yi hudu ba ya ce ba za mu zauna ba su har gida su tarar da mu dole mu fita a cikin ido ake tsawarya kowa ya shiga ya fito kowa ya shiga ya fito ya kawo dan abin da za a kawo aka tara annabi ya kalli abin ya kalli nisan tabuka ya sake hawa mumbari sai da aka yi sau uku sannan ya haƙura aka rabe abin da aka tara na fita yaki ga mayaka kawai abin da ake jira ranar da annabi zai ce a fita ita kuma ba a faɗar ta wannan ba zai ce ranar kaza za mu fita ba for security purpose ita ma ranar fita in ta zo in gabas za a yi sai ce kowa ya shirya gobe fito gobe za mu yi kudu sai ka fito ga an yi gabas a harkar security ai tana da mutukar muhimmanci a kowane zamani saboda haka ana jiran a ranar da annabi zai ce a fito sai wasu majiya ƙarfi matasa su ɗari suka ji labarin yaƙi ya taso wa musulmai sai suka yi zuga suka shigo madina suka zo sami annabi salama sun kawo ƙarfi a ba su ƙarfi annabi bai ce na riga na rabe abin da aka tara Ƙur'ani baka labari suka juya wa ayyunhum tafidu min dam dami hazana idanunsu na hawaye don bakin ciki ga bikin zuwa babu zani ga ƙarfi babu ƙarfi yanzu ga yaƙi sai dai a basu a gida sai na usman da ya ga haka ya ce su dawo kowannensu an ba shi doki an ba shi guziri mutum nawa to doki nawa kenan da kuma guzirin mutum to ya tsara da kuma doki to kai wanda za ka iya daga gaske a cikin hukun wanda za ka iya guzurin mutum dari a tabuka an yi sama da kwana ashirin ba a yi yakin ba ana jiransu sun gudu wajen sama da kwana ashirin mutum dari sama da kwana ashirin wa zai iya ɗauka to abin da dokin zai ci karka je kudin da aka sai dokin duk dokin da za a yi sukuwa da shi yanzu guda ɗaya zai kai nawa to kuma kwatanta da dokin da zai yi wato yaki to doki ɗari nawa za a saye su a je kudin sun yi yawa lissafin abinda dawakin za su ci nawa za su ci kasan dai abinda doki kuma zai ci ya fi abinda mashin zai ci a yana jin sha ta maka wannan karatun a zazzauku ce ruwa da yawa aka baiwa doki in yi kaɗan sai dai mai doki ko eh ina ga karamar kyauta aka masa ya ce a shehu ruwa da yawa aka baiwa doki in yi kaɗan sai dai mai doki to kaga wannan yake nuna maka sai na usman ba karamar dukiya ya ciyar ba kuma dama malamai sun ce duk wanda aka bashi dukiya kaman an bashi mabudin aljanna ne sai dai in yawa kansa ka sassaba in dai an baka dukiya kama an baka mabudin aljanna ne zaka annabi sallallahu alaihi wasallama sai na usman yana ba su wannan guzurin da dawakin wannan yana ɗaukan nauyinsu sai annabi ya ce ma barra usman ma fa'ala ba yau to usman ba abin da zai cutar da shi daga yau satifiket ɗin sa ya zo hannunsa da me ya amfani da dukiya kaga ba da banza ba sauran sahabbai da suka kawo kara suka ce ya rasulullahi zahaba ahli jisuri bil ujuri masu kuɗi sun tafi da lada kai irin wannan ne ke kuɗinki irin wannan ne in kawo mutane wayo Allah da ya baka zaka yi masa wayo zaki masa wayo ya fi ka sanin ka ya fi ka sanin abin da ya baka tun kafin ya baka to me za a boye masa in za ka yi ka in ba za ka yi ba akwai ranar ƙindillanci to kaji dukiya makullin mabudin aljanna ce to dukiya tana taimakawa akan yin yaƙi wa ma huwa bi ma'anahu da abin da yake ɗaukar ma'anar yaƙi min kulli ma yu'li sha'an addini na daga duk abin da zai addini na abin da zai ɗaukaka lamarin addini to inda dukiyarka ka yi kokari ka shiga ciki karka yadda ana yi in mai hali yayi wani gingime man abu to kai kuma sai ka duba kai ma a matsayinka mai za ka iya yi babbar matsala shi ne damar ta kama ka kasa amfanar ka kai fi kowa kuka kuma wani kukan na ba gera ba dalili ne wani kukan na abin da za ka iya ne ka kasa wani mai hikima ya ce walam arafi uyubin nasi aiban ka na qadirina kadiri na anis tamami yace duk a aibin mutane ma duk a laifukan mutane ma ban ga aibu ba ban ga abin da yake aibu ba irin kasawar masu iko ma'ana abin da ka fi ƙarfi ka kwanta idan ne ka yace duk a laifin mutane ma ban ga kamar wannan ba wani lokacin abin na jama'a ne inda jama'a za su taru a yi karo-karo sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi za a iya amma mu ku ba za su iya ba kuma a haɗa karfi da ƙarfe an ƙi sai a zauna a yi ta kuka akan abu ɗaya to mu kiyaye da irin wannan azamantakewar mu musamman akan abin da ya shafi addinin mu ko taimakan kanmu da kanmu a unguwannin mu lalle mu kiyaye so da duk abin da zai taimaka wajen daga addini wa yasunul umma ka gani ya bawa al'umma kariya wa yamna'uha min udwanil adina ya kare ta daga ta'addancin masu ta'addanci wa yarfa'u makanataha da ɗaukaka da siyar da dukiya wajen abin da zai ɗaga matsayin al'umma fil na a duniya ce al'ummar musulmai ba ƙasantacciyar al'umma ba ce faƙala rashidu rida sai rashidu rida yake cewa wa ƙadi zukira hukumu hazal infaki to an ambaci hukuncin wannan ciyarwa fi sabilillahi bi ibaratin da wani irin method wani irin salo tattafizul nufusa wanda zai jawo rawuka wa usulobin da wani usulobi. ya hafizul himam da zai zaburar da himma wa yabu sutu al'akufa bilkarami da kuma zai sa mutum ya shimfiɗa hannunsa ta hanyar yin karamci sai Allah yake faɗa a ayar da za mu kwana akan ta aran mata 246 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون جزاكم الله خيرا الله يتي من الذي وانيني ونن وندا يقرض الله da zai ba ma Allah rance karban hasana kyakkyawan rance fayu ba ifahu sai ya lillinka masa abu afan kasira linkawa mai yawa wannan Allah ne zai maka wannan in ka ba wani rance a nan duniya ka ce ya linka ma riba ci. yawwa wuta balbal ba ruwana wa mu'jamul kabir li ya zo a cikin mu'jamul kabir na tabarani an abi mas'udin daga abi masa'udin qala yake ta lamma nazalat lokacin da wannan aya ta sauka man zallazi yuqridullah qardan hasana a suratul hadid waye zai ba mu Allah rance rance kyakkyawa qala abu dahda sai abu dahda yace ya rasulullah inna allaha yuridu minna alqarda Allah yana son bashi daga wajenmu kala na amazala ce kwarai ya abada hada kala sai ya ce arini ya daka ya rasulullah mai komin hannunka sai annabi ya mika masa hannu ya dahu, sai ya kama hannun annabi annabi ya mika masa hannu fa kala sai ya ce inni a aqrabtu rabbi haidi na ba ma Allah rancen gona ta gidan gona na wa fi haidi a wannan gidan gona nawa akwai sittu mi'atu nakalin akwai gindin dabino 600 wadda kana ba wa Allah sun maja ila haidin sanan ya taho gonar fanada ya kira tun kafin ya shigo ya umma da hada ya ke mahaifiyar da hada wahiyar fil alhali matarsa tana cikin gonar ta ce labbaika faƙada ta ce ukurji fito daga wannan gonar faƙadi a ƙarar tuhu rabbi na ba wa Allah ita lokai kaji matansa bai kenan sai kawai ta fito kai ku umma matarka ce tab yau aiko da lauye sai an tada wannan kyautar duk karasa wa abin da za bayar sai gidan gonar amma duk haka take un musulmin haka abu dalha ya mata kawai allah maɗaukacin sarki ya saukar da aya cewa lantana lulubirra hatta tun fiƙo min ba za ku taɓa samun nagarta ba ko aljanna sai kun ciyar da abin da kuke so in kuna san aljanna da wannan aya ta sauka sai ce ya rasulullahi Allah ya saukar da wani ayan babu aljanna sai mun ciyar da abin da muke so eh yace to Allah ya sani cikin dukiyar da ya bani ba gonar da nafi so irin biruha wata gona ce tana da wata rijiya tunda aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa daga rijiyar gonar ya sha ya daina shan ruwan ko ina sai na wannan gonar yace ya fi son wannan gonar sama da komai a cikin sa amma tunda aya ta sauka cewa ba za a ku samu wato aljanna ba sai kun ciyar da ita yace na bayar da ita saboda haka ya taho gida ya samu matarsa ummu salama ummu sulaimin to kuma dama ita ummu sulaimin da zai aure ta saboda ita masa saniyar musulunta zai aure ta yadda yadda mai zai saka mata sai ga bara ya bata ita wannan gonar a matsayin sadaki da aka zo aka za a daura aure ka sai mai sadaki sai ce wannan gonar da aka gaya mata sai a ta a duniya ba abin da ya fi mata farin ciki sama da musuluntar da ya yi to ka ba abin ta fi so irin musuluntar ta a daura musu auren sadakin musuluntar da ya yi ta bar masa gonar yanzu kai ma ka san in yar wasu ce ko kanwar wasu a yanzu ta yi wannan ai mai shi wata kakata za ta ne masa matsiya ta mai kashin tsiya za ki huta mu huta kin zaman amma ita ku ta ce musuluntar ta tafi bayan sha'awa ta bar masa gonar to yanzu gonar ce kuma Allah ya saukar da aya ba za ku samu aljanna ba sai kun ciyar da abin da kuke so ya bayar da ita ya zo ya ce mata a gida ya ce to wannan gonar ya bayar da ita yana cewa ya bayar da ita ka san me ta ce kawai sai ta daga hannu sama ta ce alhamdulillahi allazi hawwalaha min as-sadaqi ila sadaqati tace na gode ma Allah da ya canja gonar daga sadaki na zuwa sadaka to kaji matan sahabbai to yi ita ma ummu da hada yanzu abin da aka yi mata tana cikin gonar aka zo aka ce fito daga wannan gonar na bawa Allah ita fi sabilillahi sauraka an ba da gonar da take ciki to yaya Allah subhanahu wata'ala ya ce to wa zai ba mu Allah rance kuma wato rance mai kyau wallahu ya ƙadubu in kai ka ce kai kana jin tsoron talauci ko mai to wallahu ya ƙadubu wa ya bayarwa shi yake ko akwai mai bayarwa ba shi ba to kuma riƙewa bai bayar ba ai ba abin da wanda yake hanawa in ba shi ba ibn jazzi yake faɗa a cikin tafsirin sa at tasil li ulumut tanzil yake cewa wannan ikibarun labari ne cewa wallahu ya yaqbidu wa yabsutu Allah yana riƙewa yana shimfiɗa arziki ai kamar labari ne amma yuradu bihi at-targhib abinda ake nufi kwadaitarwa fil infaqi wajen wato ciyar da dukiya qultu ni kuma daga nan masallacin ubay ibn ka'ab sai nake cewa kamar yadda yazo a farkon suratul fatir Allah subhanahu wataala bayan ya ce alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi dukan yabo ya tabbata ga Allah in baka san shi ba wanda ya kirkira halittar samai da kasai ba photocopy bane shine creator din sannan ja'ilul mala'ikati rusula wanda ya sanya mala'iku su zama jakadu in yana nufin wata al'umma da aike sai ya tada ɗaya daga cikin yayan al'ummar ya bashi annabta sai zan mala'ika yake ka masa saƙon alabashi shi kuma isa wa al'umma ɗin shine ja'ilul mala'ikatu rusula wa'annan mala'ikun uli ajani hatun ma'abota fuka-fukai masna wasu lasa ba wani da fiffike biyu wani da uku wani da hudu sai Allah ya yazidu fil khalqi ma sha Allah yana ƙara halitta ma nau'in hal abin da hikimar ta zartu kenan kana iya samun mala'ikan da ya fita fuka-fukin ma guda hudu kamar yadda annabi yake ya taba ganin mala'ika jibrilu da fuka fiki 600 kowane fike suddul ufuki ya kare sasannin sama kaga da biyu uku ko an tafi 600 ka sa aiza da filkar ma ya sha sai kuma shi mala'ika jibrilu yake ce annabi sai zama mala'ika asrafilu yana da fuka fiki ne 600 kaga tafiya ta ƙara nisa kenan to me yasa Allah ya zama haka inna laha ala kulli shay'in qadir shi aka kowa abu mai iko ne to aya ta biyu ita ce mahallin shahid din sai ce ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmati duk irin abin da Allah subhanahu wata'ala yayin mutane budi na wata rahama to ka hau sama ka fado falamun fikalaha ba wanda ya isa rike wannan rahama da ce ba za su same ta ba wa ma yumsik ha kuma abin da ya rike bai nufatu wani ko wasu su samu ba ka hau sama ka faɗo falamun mursila min ba'di ba wanda ya isa ya baka abinda Allah bai baka ba duk inda mutane suka kai da kokari yasa annabi ya ga ya dan babban sa Abdullahi ibn Abbas yana yaro yace wa alam ka sani annal ummata al'umma idan suka taru alayan an yanfa uka bi shay'in abu za amfanar da kai da wani abu dan kauna dan gata dan lele da suke maka lan yanfa uka bi shay'in illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka ba za su yi amfanar da kai da komai ba sai da abin da Allah ya rubuta maka haka da za su taru ala an yadurruka bi shay'in abu za su cutar da kai da wani abu dan tsana dan rashin kauna lam yadurruka ba za su cutar da kai da komai ba illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka sai da abin da Allah ya dora maka annabi ya ce rufi atul aqlamu wa fatar suhuf an dauke alqalman kaddara takaddar ta bushewa zai sa na shi yasa shi annabi sallallahu alaihi wasallama idan yana alqanutu yakan yabi Allah da cewa Allahumma la mani'a lima a abaita wannan ba ta yi za ta dauki Allahumma la mani'a lima a abaita Allah babu mai hana abin da ka bayar sannan wala limama na ata ba mai kuma ba da abin da ka hana in ka bayar ba mai hanawa in ka hana ba mai bayarwa wannan umar da Allah ba mai wannan sufar sai kana ji da wani abokinka da da kawo ba sai kana ji da wani abokinka ya zama ciyaman ko ya zama gwamnati kana ta kokarin samun ganin sa kai sa'a ya baka appointment kuma kai ka ganshi ya baka takarda ce ka tafi wajen commissioner sai an ba ka takardar ka je wajen commissioner ana processing din ma kwaman wannan wa ke da suna mai farar riga da dara masinja ya ɓoye fayil ɗin har ya sauka an rasa fayil ɗin kai kuma ka sake samun damar ganinsa ba kaga ya baka amma bai bayu ba ga dama ba ta zo ba ya baka amma abin ba matsala da ya baka amma abin bai bayu ba kana iya zuwa wajensa kuma ya hana ka ce shi baya san ganin ka kar a baka ka shigo ma in kana da hanya a wajen uwar gida matarsa in ka je sai ta dauka ta baka a nasa kuma bai san an baka kaga can ya bayar bai bayu ba nan ya hana bai hannu ba to dan adam kenan amma shi ko Allah sai annabi ce lamani alima a baita Allah ba mai hana abin da ka bayar wala udiya lima mana'ata kuma ba mai bada abin da ka hana so kaga wannan siffa ce ta Allah subhanahu wataala shine anan yace wallahu yaqbidu wa yabsutu Allah ne yake rikewa Allah ne yake wato bayarwa wa qala al-qattan Ibrahim al-qattan yake cewa huwa allazi yuqdi wa yamna'u shine yake bayarwa shine kuma wato yake hanawa yudhiqu ala man yasha'u yake takura arziki ga wanda yaso min ibadihi mitir rizqi wa yusahu yake yalwata arziki ala akharina akan wasu lizalika saboda haka la tabakhalu fil infaqi kada ku yi rowa wajen ciyarwa fi sabilihi don ɗaukaka addinin Allah fi ma wasa'a alaikum cikin abin da Allah ya yalwata muku ya baku wa alamu ku sani annal munfiq mai ciyarwa fi sabilillahi fiha fi hadha sabil a wannan tafarki na Allah innama dafa'u abin sani kawai Allah madaukakin sarki zai canja masa Allah yana da wasu mala'iku guda biyu a sama kullum mala'ikan daya addu'arsa Allahumma aɗi mumfiƙan kalafan Allah duk wanda yake ciyarwa Allah ka ba shi mamayin abin da yake ciyarwa mala'ikan ɗaya kuwa addu'arsa Allahumma aɗi mumfiƙan talafan Allah wanda yake rikewa yake makalewa Allah ka sanya masa tasgaro a cikin arzikinsa to ka gani ko hadisi ya zo na Tirmidhi yake cewa wato wanda yake albakilu marowaci to ba'idun minallahi ba'idun minan nasi qaribun minan nari marowaci ya nisanci Allah ya nisanci mutane ya kusanci wuta Ya ce amma aljahilu a attaqiyyu jahili mai sakin hannu ya ce karibin minan lahi, karibin minan nasi ba'idun minan nari karibin minan janna. yana kusa da Allah yana kusa da mutane ya nisanci wuta ya kusanci aljanna amma tun fi ɓomin kairin fa'in innahu fa ba wani abu na alkairi da za ku ciyar face Allah yana sane da wannan abin da kuka ciyar to ayyuka sukan samu falala da lokacin da aka yi su falalar ta karu yanzu a wannan watan da muke ciki hadisin turmizi in ya inganta ya ce afdalus sadaqa as-sadaqatu fi ramadana mafificiyar sadaqa ita ce sadaqa da aka yi ta a watan ramadana yaya damar da Allah ya baka a cikin halin da ake ciki ka amfani wahalar mutane kai kuma ka sai aljanna ka ba su komai wuya da mai jin daɗi mun faɗi wannan hadisi ya zo ya ce maka daga Ibn abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas shine mafi kyautar mutane amma wa ajwadu ma yakunu fi ramadana lokacin da yake ƙara linka kyautar sa in ramadana ya tsaya to yaya kai kuma aljudu ita ce kyauta da abin da ya dace lokacin da ya dace ga wanda ya dace in irin wannan kake irin ta annabi kenan to yafi kowa irin wannan kuma in ramadan ya zo yakan ƙara linkawa yakan ƙara kun kowa kenan to yaya ni da kai zaka Allah shi yake bayarwa kuma shi ya nema wanda ya bayar ya ciyar kuma falala ce a gare shi dan bai ba wani ba sai ka samu aljannar da wani bai samu ba ba ya ishe ka misalin da muka na sayyidina Usman yanzu gashi nan take annabi ya ce ma barra Usman ma fa'ala ba adal yau da ya ce za a tafi tabuka irin wannan ne ce to daga yau Usman yayi abinda ba abinda zai cuce shi certificate din aljannar sa ya zo sa kuma ba guri ɗaya bai yi wannan an zo Madina akwai wata rijiya sai Yahudawa ce suna tsananta wa musulmi ana kiranta bi'irun Roma sai annabi ya ce waye zai sai rijiyar Roma ya sanya gugansa da na musulmi ma'ana ya amfana yan uwansa musulmi su amfana sai na wasu ya je sai rijiyar suka tsuga wa rijiyar kuɗi amma duk da aka sai na wasu ya saya yana saya maimakon tasa ce don yan uwan musulmi su samu sauƙi yanzu ta musulmi ce a'a sai ce shi musulmi ya wa ba hannunsa ciki annabi ya ji daɗi na ma ya ce ma barra usmanu ma fa'ala ba adar yau daga yau usmanu ba abin da zai cuce shi ya samu aljanna ba kaga kenan in ka ce dan tsoron talauci za ka ce to ai ka mala'iku san ma karin addu'a sai ga mai cewa Allah ya kara masa ka san kuma karin Allah ba irin abin da ka bayar ba zai baka ka gani to saboda haka mu kiyaye duk wanda yake da dama ya amfani dan Allah bai baka ba zai tambaye ka ba amma wanda Allah ya ba shi ake jiwa tausayin ya haɗu da Allah bai amfani da damar da Allah ya bashi ba musamman idan ka ɗauki suratul munafiquna karshen ta da Allah ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abin da muka azurta ku min qabli an ya'tiya ahadakumul maut tun kafin mutuwa ta bakunci dayan ku ya duba ya ga ga dama an bashi bai ba bai ba gusiri ga kuma tafiyar ta zo ya ce rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin in ciyar in yi sadakar dukiyar in an ƙara min lokaci a ɗan bai kwana biyu kan in tafi yanzu ban yi ba in ɗauna a ciki in tafi da shi in kuma sun zama cikin salihan bayi to lokaci ya ƙure in mutuwa ta zo idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'ata sai ala ce walan akhira Allahu nafsan idza a jalha Allah baya jinkirtawa idan ajali ta zo haka za a tafi sai hali sai sallah to anan shi yasa Allah da ya ce ku ciyar ya ce wallahu ya qabidu wa ya yabsitu shi yake rikewa shi yake yalwata ne karshen ayar wa ilaihi turja'una kuma gare shi za ku koma bai jazi kullu amilun amilin bi amali sai ya saka ma kowane mai aiki da irin abin da ya aikata kamar ya amal miskala zarratin khairan yara wa man ya amal miskala zarratin sharran yara wa ma rabbuka bi zallamin lil abi hadithul qudsi yace inna ma hiya amalukum hadithan abi zarr yace abin sani kawai ayyukan ku ne uhu sai halaku nake taskance muku su faman waje da khairan falyahmidallah duk wanda ya samu alkhairi a kwanan cin safilar kiyama ya gode wa Allah wa man waje da gaira zalika wanda ko yaga akati to fala ya lumanna illa nafsuhu kare zargi kowa sai kansa Allah ya datar da mu wannan shine karshen karatun mu na yau abinda muka karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abinda ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallam ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sifofinka madaukaka ya gobe Allah dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu yi abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mata da su da suke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kangare Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure suke da yin aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba ƴan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramun daliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoronka Allah ka ba mu ilimin da zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tarar da su Allah kasar mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka yi mana maganin ƴan ta'adda da ta'addanci Allah ka yi mana maganin yan ta'adda ta'addanci shugabannin da ka zaba mana Allah kai riko da hannayensu Allah kai riko da hannayensu Allah ka dora su akan abin da zama alkhairi a gare su da a gare mu duniyar mu da lahirar mu bi rahmatika ya arhamar rahimin Allah ka sa mu cikin wanda kake yanta a wannan wata mai alfarma Allah ka sa mu cikin yantattun ka a wannan wata mai alfarma Allah ka amsa mana addu'o'in mu na alkhairi bi rahmatika ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a Allahumma hadha addu'a wa alayka al-ijaba Allahumma hadha addu'a wa alayka al-ijaba الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك فسبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم وعليكم السلام عليكم